tana kukan kurciya tana kukan zabuwa da ce ni garban na ganshi ban yi na garban ba wayo wayo alhaji ya mairo Allah ya kiyaye garba gurumi garba ke so nawa na ce maka ka tattara kayanka ka bar ɗakin nan ka ki idan kika ga na fita a ɗakin nan to sai dai idan mutane biyu ne suka fidda ni suwaye ne mutum biyun da za su iya fitar da kai a ɗakin nan gumakan nan na zamani waɗanda kowa yake bauta musu duba jikin naira dubu guda za ki gansu su biyu an tsaro wani sabon shirin mai ƙayatuwar ginuwa a cikinsa da akwai darasai masu shigar halaye don cire dafi cikinsa akwai saƙo akan masu bara gurbin halaye sabon shiri mai bayyana ya so matallagare ku garba gurmi garba gurmi a gidan ubanmu ne ni ma gidan ubanmu ne Allah sai kai waje ai kariya ka kai daga ire-iren shirye-shiryen masu wannan sabon shirin ne hannu na dunkule ki fa nuna wa awalwala kaza hannun nawa tutar su kadawa take sanyar jewar masu me gari ne kawai ba zai mu renin wayo baban na ne dan renin hankali ya hakuri wallahi raina ne ya baki kamfanin express media at nigeria limited the society reflector Allah zaka iya ce da ni zaki iya cin dubu hamsin a rana to zo mu fasa kar ya zo ya gani kaji wallahi duka na zai zo mu je garba gurmi garba gurmi wannan da kace gani mata ta ce babu wacce ta haife ka na hede ko wannan matar wannan shashasha. wannan mai daki na ce yan eh. matar ta wacce matar ka ba garba gurmi ƙarya ne yanzu barin ɗibo kayana in dawo da su idan kin isa ki taɓa min kaya idan idan ba ce na lahira fi cikin jin daɗi ba ce ke ne kalubalen ku da kai da kaya duka mallake ni wuya kalubalen ku da kai da kaya duka mallakin wuya ne ci gaba da tafiya nan ce ba ni bane kai ma in ka ji ba kai bane idan da kai ka ce kai ne in ko ni ne zan ce ni ne ta ka ce kai ne din ni ba ni bane kai zaka iya jure wani dukan ni ko ba zan iya ba garba gurmi garba gurmi garba gurmi ga sabuwar makana talin yau gawa ta danna wanda ke yi wanka kwana kana yi ruwa wanda ya yi ruwa dan ya take maza har mata ma garba gurmi garba gurmi ya ta me zan gani sake shahabu wai dama ba gamo na yi ba. Wannan a matsayin dan auta. Auta? Kin girma wannan? A dalilin haihuwarsa mahaifiyar mu ta rasu. ya dole mahaifiyar ku ta muku. garba gurbi malam ya kuke da shi wannan mara lafiya ya mutu kenan saboda Allah ya masa cikawa wannan jinin nawa ba muka saya dubu bakwai ne wanda kuka zuka kuka shigar sai ka sake zuƙewa sai ka mai ciki ka taba ganin inda aka zuba mutum jini asibiti aka ce an zuke shi an mayar shi ba an mayar an san cewa zai mutu aka sa jinin garba gurbi daukar mai usman mahaifinka bai bar wata wasiya da yake da bukata a cika mashi ita kafin a rufe shi wasiya ta farko ice ya mallaka mun duk kadarorinsa tun daga gonaki da raguna da awaki har da shanu har da jakuna kai har gonaki ma ice diya bani har wanda yi magana shirya yunusu garba gurbi mutum mai bada umarni ibrahim bala tana da cikakkiyar shaida su ai ni cikakkiyar shaida ta ga ta fili mai daki na ce ga ta yan biyu bada umarni shek isa alolo